الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن أعظم سبب في وجود محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه واتباعه هو أن الله تعالى جعله سببا لتحصيل خيري الدنيا والآخرة بل لا ينجو أحد من عذاب الله تعالى إلا بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه صلى الله عليه وسلم وهناك علامات ودلائل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصادق في هذه المحبة تظهر عليه تلك العلامات وتراه يسعى جاهدا إلى تحقيقها حتى ينال بذلك منزلة عظيمة من منازل الإيمان ومن أهم هذه العلامات والدلائل أولاً اتباعه والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم فمحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر لأن من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعصي أمره فهو كاذب في محبته له ولما ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, فاتبعوني يحببكم الله فهذه الآية تسمى آية الامتحان ولا يتصور أن يكون الشخص محبا لله ورسوله وهو معرض عن اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اتباعه والاقتداء به والتمسك بسنته واقتفاء آثاره والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره هو أول علامات محبته ثانيا الاكثار من ذكره من أحب شيئا أكثر من ذكره ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزيادتها ونمائها والمقصود بذكره الاكثار من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وابتعادا عن الاتصاف بالبخل لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي صحيح رواه أبو داود فذكره صلى الله عليه وسلم شرع لإظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرونه إلا خشعوا وقشعرت جلودهم وبكوا شوقا إليه ويدخل, ويدخل ضمن ذكره صلى الله عليه وسلم تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله تعالى من الصفات وما وهبه الله تعالى من الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة وما أكرمه الله به من المعجزات والدلائل من أجل التعرف على منزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك ليزدادوا إيمانا ومحبة له ولكي يتأسوا به ثالثا محبة من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيحقي رحمه الله تعالى ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وآله وسلم حب آله فمن أصول السنة فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري أي احفظوا احفظوه فيهم فلا تسيئوا إليهم وقال أيضا رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي رواه البخاري ومسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة قال ابن القيم رحمه الله تعالى الصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها لأن ذلك مما تقر تقر به عينه ويريد ويريده الله به شرفا وعلوا ومن أصول أهل السنة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظون لهن فضلهن وحقوقهن فهن من أفضل نساء العالمين قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء سورة الأحزاب وهن أمهات للمؤمنين قال تعالى وأزواجه أمهاتهم ومن حقوقهن الصلاة عليهن مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضوان الله عليهم أن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم قال قال, قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التوبة فهم قوم اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وخصهم بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه الشريف ونصرته والذب عنه والجهاد معه في سبيل الله ونشر دين الإسلام رابعا تمني رؤيته والشوق إلى لقائه ولو ببذل المال والأهل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فئة من المسلمين من أمته يكونون بعده جالت في خواطرهم وأحاسي وأحاسيسهم هذه الأمية هذه الأمية العظيمة حتى إن أحدهم لا يبالي بكل ما عنده من أهل ومال ليراه فما أعظم الأمية وما أرخص الثمن فهذه علامة عظيمة من علامات محبته يتصف بها أهل, العل... أهل الإيمان الصادق الراسخ الذين آمنوا بوجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين خامسا اجتناب المحدثات والبدع يظن البعض أن له الحق في التغيير عن محبة في التعبير عن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يراه ويستحسنه من الأمور من غير أن يراعي قواعد الشرع وأصوله ومن ذلك الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا له بعض مراتب الألوهية وابتداع أمور في الدين تصل إلى حد العظائم وارتكاب الشركيات والكفريات انسياقا وراء العواطف والأهواء كل ذلك بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم الله تعالى بالضلال, بالضلال على هذا الصنف فقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سورة القصص وتحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عن طريق عن طريق ما شرع في هذا الدين لا عن طريق البدع والأهواء قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع بقوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صحيح رواه أبو داود وهنا نتساءل أي محبة هذه التي تجيز لهؤلاء أن يبتدعوا في دين الله بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل لا شك أن فعل هذه الأمور يناقض المحبة ويضادها جملة وتفصيلا ولا عذر لفاعلها وإن فعل ذلك بحسن نية فحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين فقد كان جل ما أحدث أهل الجلل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية فما زالوا على حالهم تلك حتى صارت أديانهم على غير ما جاءت به رسلهم ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتمس يتمسك بتلك البدع تقليدا لمشايخه أو عشيرته أو أهل بلده والله تعالى يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم سورة الزخرف وكان حريا بهؤلاء أن يقتدوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أشد الأمة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم تعظيما له وكانوا أحرص الناس على الخير ممن جاء بعدهم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الله أما بعد وليا سبحانه تبتا ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su lallai mu sani cewa a matsayinmu na musulmai wajibi ba ganin dama ba ne wajibi ne na dole mu so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama da yadda muke son kanmu sama da yadda muke son iyalanmu sama da yadda muke son dukiyarmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maka yake ce mana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa walad min ahlihi wa waladihi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in babu wanda zai zama mai imani a cikin ku har sai yadda yake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yafi yadda yake son iyayensa da ƴaƴansa da koma wane ne a duniya lalle wannan wajibi ne Allah madaukakin sarki ya wajabta hakan ya sama babu yadda za ka samu alkhairin duniya da lahira har sai kana jin hakan a cikin zuciyanka ba yadda za mutum ya tsira daga azaban Allah an tashin alkiyama tare da imani da Allah da soyayyan annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai akwai matukar muhimmanci musan cewa soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bane da ake faɗa a baki shikenan ya isa akwai abubuwa da yawa waɗanda dole mutum ya da su wanda su zai tabbatar da cewa mutum yana son annabi ko baya son sa daga cikin mafi girma daga cikin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da muka lissafa a hutuban mu ta yau abu na farko shine mutum yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da matakar biyayya da maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ga matakan girmamawa ga abin da ya tabbata daga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba mutum ya ce yana son Allah yana son manzan Allah amma kuma ayyukan yi su yi hannu riga da umarnin Allah da umarnin manzan Allah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin soto Ali Imran Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce ka faɗa musu ya kai annai Muhammad sallallahu ta'ala alaika wasallam in har da gaske kuna son Allah to ku yi biyayya ku ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuka ji shi to lallai Allah madaukakin sarki zai so ku ka ka'idan da Allah madaukakin sarki sharadi Allah ya ba in har da gaske kuna son Allah to biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai tabbatar da kuna son Allah sai Allah ya so ku in Allah ya so ku kuma kowa sai ya so ku Allah maɗaukakin sarki ya samu dace daga wannan ka'ida ce ta farko dole mutum ya zama mai biyayya mai ladabi mai girmamawa mai jin girma da matsayi da falala na sunan manzan Allah sallallahu alaihi kafin a kirga shi daga cikin mawusan manzan Allah sallallahu alaihi abu na biyu daga cikin abin da ke tabbatar da zai nuna tabbas eh mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi shine a samu mutum yana yawan yi wa manzan Allah salati ka kana da yawan yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati kamar da Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu a cikin ahzabi Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ma sallallahu alaihi wa sallama salati kuma ku jima masa aminci a wajen Allah maɗaukakin sarki dole ya zama kana bin wannan umarni na Allah maɗaukakin sarki kuma za ka yi wannan ne da abubuwa guda biyu na farko ka bi umarnin Allah na biyu ka nisanta daga waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa ya siffanta su cewa sun fi kowa rowa kamar yadda tabbata cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-bakhil man zukurtu indahu wa thumma lam yusalli alayya wanda ya zama mafi girman rowa shugaban marowata gaba da shine wanda za a ambace ni a gurin sa kuma bai yi min salati ba wannan yana nuna cewa lallai ana son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole mutum ya rinka yawaita yin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati daga ciki yawaita ambatan dabi'u ta annabi Muhammad yawaita ambatan falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita ambatan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya keɓanta manzon Allah sallallahu alaihi da shi so da waɗannan su suke ƙara masu imani san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ƙara masu imani girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ƙara masu imani fahimtar mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ƙara tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu ya cancanci a masa irin wannan soyayya da ake faɗa shine Allah madaukakin sarki ya siffanta shi cewa abin da zai ba mu wahala yana yi masa nau'i laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah madaukakin sarki ce lallai wani manzo ya zo muku daga cikin ku wannan manzon ya zo bin anfusikum daga cikinku mutum ne irinku azizun alaihi ma duk abin da zai ba ku wahala duk abin da zai sa ku cikin tsanani wannan abin yana yi masa girma sa'annan bil mu'minina ra'ufur rahim ne tausayi ne da jin kai ga masu imani dole mutum ya rika yawaita karanta irin waɗannan ayoyi da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan shi ke kara fito ma jama'a da matsayi da girma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na uku daga cikin alaman mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa to dole mutum ya so duk wanda manzon Allah ke son shi duk wanda manzon Allah sallallahu ke son shi dole kai ma ka so shi babban malamin musulunci Imam al-Baihaqi yake cewa yana daga cikin jumla yana daga cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyalansa aka ce iyalansa 'ya'yansa, da matansa da danginsa dole ne mutum ya so su wani daga cikin usul yana daga cikin ginshike da aqidan ahlus sunna wal jama'a su gino akai sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin wasiya da ya bari na ƙarshe a duniya yake ce mana udhakkirukumullahu fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana manzon Allah sallallahu alaihi ya ta maimaita wannan kalma har so uku kafin ya bar duniya shi yasa da babban sahabinsa abubakar ne babban abokinsa Allah maɗaukakin sarki kara tabbatar da a gare shi yake cewa urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti yace ku kiyaye hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da iyalan gidansa ku ba su girman su kar ku na musu kar ku tozarta su kar ku zage su ku girmama su irin girmama wanda za ku ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka yake cewa shi sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace wallazi nafsi bi yadihi laqarabatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ahabba ilai an asla karabati qarabati kina rantsa da wanda na yake hannunsa in sadar da zumuntan manzon Allah sallallahu alaihi soyuwa a gare kuma da in sadar da zumuntana inji a daina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu lallai musalli cewa yana daga cikin jumla na san manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi so iyalansa sahabbansa shi yasa ma lokacin da zaka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati manzon Allah ya koyar ya koyar dole ka sa iyalansa a ciki eh, cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito suka tabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nusalli ya maka salati manzon Allah sallallahu alaihi ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi ya Allah kai tsira kai salati ga annabi Muhammad kai tsira ga matansa kuma zuri'ansa baki da kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai tsira ga iyalan annabi ibrahim wa barik ala muhammad kai albarka ga annabi muhammad wa azwajihi wa zurriyati matansa da zuri'ansa kama barakta ala ali ibrahim kamar albarka ma iyalan annabi ibrahim innaka habibun majid hadisi ingantacce sai bukhari kai na daga cikin sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaso matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu wasu mata da suka kai su Allah ya faɗa cikin suratul ahzab ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ce ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku ba kaman sauran matan duniya bane ku daban ne ku na musamman ne har yanzu da yau a cikin suratul ahzab Allah ya tabbatar wa duk wani mai imani dole ya da cewa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama iyayensa ne Allah ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen masu imani da aka ce manana na Aisha aka ce ga wani ya ce ke ba mahaifiyarsa bace ce ai babu abun fada a ciki Qur'ani cewa mu iyayen masu imani ne to in shi ya ce ni ba mahaifiyarsa bace kaga ya san inda jefa kanshi kenan shi Allah ya ce matan manzan Allah iyayen masu imani ne duk wanda ya ce ba iyayensa bane wallahi arni ne arne ne original babu wani ba shi da wata suna na biyu sunan shi kenan arne Allah ka shirye da mu lalle yana daga cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaso sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya yabe su Allah madaukakin sarki ya nuna fulalan su ya nuna darajar su cikin sokin tauba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaba ɗayan su ƴan aljanna ne Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya ce ya yadda da su kuma sun yadda da Allah in ji Allah maɗaukakin sarki mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana in je mu masu imani ne mu da za mu zo bayan sahabbai in je har mu masu imani ne to babu abin da zai fito abu daga bakinmu game da sahabbai kuwa Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah ce waɗanda za su zo bayan sahabbai inda har masu imani ne da zai rinka fitowa a bakinsu za su ka rabbana fillana ya Allah ka gafarta mana wani ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah kai gafara ma ɗan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya wani kulli da gaba a cikin zukatanmu game da waɗanda suka rigaye mu imani rabbana innaka ra'ufur rahim ubangiji mu lalle kai tausayi ne ko mai jin kai ne wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya dora mana mu da muka zo bayan sahabbai so da Allah madaukakin sarki ya wanke su tikas ya nuna ya wanke su wajen su da cikin su Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ce fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Allah ce na yadda da su karka ce a ah, to kila ai munafunci suke sai Allah ce fa alima ma fi qulubihim Allah ce na san abin da ke cikin zuciyarsu kuma na da su so ka babu babu wani tawili Allah madaukakin sarki ya faɗa Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum yarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ce za ga suna yawan ruku'u da yawan sujada kila za ka ce a to kila suna na ganin ido ne Allah ya ce ni na shaida ne cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna yi ne dan neman yardan Allah a cikin suratul hashir Allah madaukaki sarki fara cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'tiluna ala anfusihim walau kana bihim khasasa babu wata aya a cikin alqur'ani da Allah ya bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a da Allah ya tabbatar cewa ya san abin da ke zuciyarsu duk wanda zai faɗi sabanin wannan yana kokarin karyata alqur'ani yana kokarin karyata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nemi hanyar da zai bi sabanin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yana da cikin son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya girmama sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama ganganun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya rinka burin haduwa da annabi Muhammad sallallahu mutum ya rinka jin takeicin rashin haduwan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da cikin sahih muslim Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashiddu ummati li hubban manzon Allah ce daga cikin al'ummata waɗanda suka fi so na inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce nasun wasu mutane ne yakununa ba'di za su zo bayana ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi kowanne ɗayan yana jin cewa inda za a bashi zaɓi a ce ya bada dukiyarsa da iyalansa a matsayin kuɗin da zai biya ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda haka kizo kana jin kana son ka haɗu da annabi Muhammad sallallahu ka yadda ka rasa komai in dai har rasawan zai sa ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan alama ce mai girma daga cikin alamomi da ke tabbatar da cewa lallai mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cin alaman san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole mutum ya nisanci bidoyi dole mutum ya nisanci abubuwan da ba su da approval daga ofishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da za a yi da sunan addini da zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace wannan abun addini ne duk abin da za a yi da sunan za a samu lada ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace wannan abun za a samu lada in mutum ya zama haka to lalle zai zama yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda zai rinka yin abubuwa da son zuciya zuciyarsa ce kai za ta raya masa kai kaza ai ina ganin in ne kaza zan samu lada ai ina ganin in ne kaza shi ma aikin alkhairi ne ba Allah ya ce kai ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba to kaji zani cewa baka cikin masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata mana a cikin hadisi ingantacce ya ja kunnanmu ya ce iyakun wa muhimmancin umur ina kashejinku da abubuwan da za su zama fararru abubuwan da ba ni na ce a yi ba ba ni na karanta ba ba a samu umarni daga gare ni ba ku nisance shi fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala duk wani abu da za a kirkira za a karo shi bayana to kirkiraren abu ne kuma duk wanda ya aike da shi lalle yana cikin bata lalle ya aikata bata a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne aikin kuma ya zama babu umarni na a wannan aikin to lallai wannan aikin abun mayarwa ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa babban malamin musulunci Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani da risala Allah ya ji kan shi gafarta mishi yake cewa wala wala wala yakmulu qaulul wala yakmulu al-iman bi qaulin ace imani da baki kadai baya cika har sai an biyo shi da aiki yake aiki kadai da fada da baki baya cika sai an bi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. duk yawan aikinka in aikin ya zama ba manzon Allah ba ne kai kai aikin banza sai ka shiga cikin anilatun nasu ba ga yawan aiki amma aikin wahala sai ka shiga cikin waɗanda Allah madaukakin suke ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura Allah ce zamu tattaro abun da suke yi na aiki gai sun gai gashi kewa waja'alnahu haba'an mansura kuma da shi kura abun shekewa to da ka ba zai yiwu ka zama daga cikin masoya annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama ke kana bin umarnin manzon Allah shi sa Allah madaukakin sarki ya bamu umarni a cikin suratul zukhruf yace fastamsik bi yadi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim kai ruko da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wahayi shi zaka rike wannan din shine hanya mai kakkiya da kai ka zuwa ga samun aljanna muna roƙon Allah madaukakin sarki samu daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wajen bin sunansa da nisantan kirkirorin al'amura da za a kirkira da sunan addini a jingina zuwa ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wani ma sai ga abun gashi kirkirarre ne gashi abun barna ne gashi abun ya tattara barna da bata wanda a bayyana suke kamar rana lokacin azahar amma kuma a ce wani ne babbi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zalunci Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قوموا للصلاة يرحمكم الله